Anani ce, Ga tsanan ga ku. A cikin ƙauyen inibi, akwai wani bawan Allah mai suna Malam Kalilu na kowa. Dalilin da ya sa ku ake ce masa Malam Kalilu na kowa shine, Malam Kalilu ya kasance mutum ne mai son wasa da fara'a, ga son jama'a, ga son taimakawa mutane. Sabida haka, da yara da manya, kowa yake ce masa Malam Kalilu na kowa. Duk da kasancewarsa talaka, wata rana ya samu ya ci abinci, wata rana kuma ya kwana da yunwa, amma ba za ka taɓa ganin Malam Kalilu na kowa ya sha kunu ba, kullum a cikin fara'a yake. Wannan halin nasa yana burge jama'a da dama. Dalilin haka ne ya sa duk wanda yake da ɗan wani aiki yake kiran Malam Kalilu domin ya zo ya taimaka masa su kuma su biya shi ɗan lada. Wani zubin su biya da kuɗi, wani zubin su biya da abinci. Ga Malam Kalilu na kowa nan a gonar Malam Iro. Yana ta yashi shuka, bayan ya gama Malam Iro ya ɗauko ɗan abinci ya bashi sannan ya miƙa masa ‘yan sulalla tare da yi masa godiya. Malam Kalil ya karɓa shi ma ya yi godiya sannan ya kama hanyar gida. To ga Malam Khalil nan a cikin ɗakinsa inda ko abin zama ba shi da shi, amma duk da haka ba za ka taɓa ganin shi a cikin ɓacin rai ba, kullum a cikin fara'a yake. Wata rana Malam Khalil ya fito daga gidansa ya nufi hanyar daji. Domin ya ɗan sassaro itace ko ya samu na siyarwa ya samu na abinci. Ya kama hanya abinsa yana tafiya yana ‘yan waƙe-waƙensa. Kawai sai ya hango wani ɗan ƙaramin rami a gabansa. Da ya leƙa cikin ramin nan, sai ya hango tukunyar ƙasa a cikin ramin. Ya ce, O, oh, ikon Allah, wani ne ya zo har cikin dajin nan ya zo ya ɓoye abincinsa saboda kar ya san wa mutane su ci? To, amma kuwa mai shi bai yi dabara ba, saboda ai dabbobi ma sa iya zuwa su zubar masa da abincin. To bari in ɗan tsaya a gefe in ɗan kallon masa abincin saboda kar a zo a ɓarar da shi. Haka Malam Kalili ya ajiye fartanyar da ke hannunsa, ya yi ta jira a gefen tukunyan nan har sai da ya kusan wuni a gurin. Sannan ya ce, Kai, duk yadda aka yi to watakila wannan tukunyar ba ta kowa ba ce. To, bari na ɗauka in kai gida ko na samu na zuba ruwan sha. Sai ya kuma cewa, tukunna dai bari ma in duba in ga menene a ciki. Sai kwa Malam Kalili ya matsa kusa da ramin, sannan ya buɗe tukunyar a hankali. Buɗe tukunyar ke da wuya. Sai Malam Kalili ya ga ashe zinare ne fal a cikin tukunyar. Ya ce, Kai, rabo daga Allah. tukunyar zinare? Ikon Allah, Allah mai kyauta da ƙari, duk yadda aka yi, wannan gwalagwalan rabona ne, bari in ɗauka in kai gida. Ga su da yawa, kaga har maƙota masu samu. Malam Kalili ya yi ƙoƙarin fito da tukunyar daga cikin ramin, sai ya ji akwai nauyi. Ya ce, Kai, aikan ba zan iya aza wannan tukunyar a kai in tafi da shi gida ba, mutane ma sa zarge ni. bari in ɗan nemi abin in ɗora tukunyar a kai sai in ja. Sai kwa idudduba gefensa, sai ya hango amalanke a gefe kamar daman an ajiye shi ne saboda ɗaukar wannan tukunyar. Malam Khalil ya je ya janyo wannan amalanken, sannan ya fito da wannan tukunyar da ƙyar ya aza a ciki, sannan ya fara ja, ya kama hanyar gida. Yana tafiya yana yi wa Allah godiya, yana ta tunanin abin da zai yi da kuɗaɗen. Can ya ce kai, aiko na sayi ƙatoton gida, in sayi ƙatoton mota, in jera kujeru masu kyau a cikin gidana. Shi kenan na daina zama a dandariyar ƙasa, zan ko cika gidana da abinci, in sai shinkafa, in sai wake, in sai gero, in sai dawa, in sai duk wani nau'in kayan abinci da zan ci in ƙoshi, in sai kaji, in sai kifi, in sai nama, in sai zabi, in ci, in sha, in yi wa Allah godiya. Yana tafiya abinsa yana ta raye-raye a zuciya. Can sai ya ji ya gaji da tura wannan amalan amalanken. Sai ya ce, Kai, bari ma in tsaya in sake duba arzikin da Allah ya bani. Ya je ya buɗe tukunyar, amma ga mamakinsa, a maimakon ya ga zinare a cikin tukunyar, sai ya ga azurfa ne fal a ciki. Ya ce, To, daman ashe azurfa ne nake masa kallon zinare? To duk da haka na gode wa Allah, ko ban sai ƙatoton gida ba da ƙatoton mota. Na dai ɗan sai gida mai kyau, na ɗan sai ɗan mashin da zan dinga hawa ina fita kasuwa. Da marmushinsa kuwa a fuskarsa, ya rufe wannan tukunyar, sannan ya kuma jan amulanken nan ya ci gaba da tafiya, yana tafiya yana waƙa, yana cewa arziki daga Allah ne, shi ke bawa bawa a lokacin da ya so, a inda ya so, kuma a yanda ya so. Ya ci gaba da murna, yana tunanin abubuwan da zai siya idan ya siyar da wannan azurfan. Can ya sake jin ya gaji, ya ce, To, bari in ɗan wuta, amma tukunna, bari in kuma leƙa arzikin da Allah ya yi min. Ya sake buɗe tukunyar nan, amma a maimakon ya ga azurfa, sai ya ga tagulla ne a ciki. Ya ce, To, daman ashe ba azurfa ba ne, daman ashe tagulla ne na gani na ɗauka azurfa ne? To, duk da haka na gode wa Allah, ko ban sayi ƙatotan gida ba da ƙatotan mota na samu na siya wa kaina abinci in sayi shinkafa in sayi wake in sayi dawa in sayi masara in sayi duk wani nau'in kayan abinci da nake so in ci in sha in gode wa Allah da marmashinsa kamar yadda ya saba ya kuma jan amalanken nan ya ƙara gaba yana tafiya yana raye-raye a zuciyarsa abubuwan da zai siya idan ya siyar da wa'annan tagullan. Can ya kuma jin cewa ya gaji da tafiya, sai ya ce bari ya ɗan huta, amma tukunna dai bari ma ya ɗan duba arzikin da Allah ya yi masa. Sai ya je ya sake buɗe tukunyan nan, amma ga mamakinsa a maimakon ya ga tagulla, sai ya ga duwatsu fal a cikin tukunyar. Ya goge idonsa, ya ce me zan gani? La, ashe duwatsu ne ni ma ɗauka ta gulle ne. To, duk da haka na gode wa Allah. Ko ban samu na sai ƙatotan gida da ƙatotan mota da ma abincin da zan dinga ci a cikin gidana ba. Na zuzzuba duwatsun in ciccike ramukan unguwarmu ko motoci da babura sa dinga wucewa a cikin sauƙi. Tukunyar kuma sai in kai gida in dinga zuba ruwan sha a ciki. Na gode wa Allah. Malam Khalil da fara'arsa ya ja wannan amalanken ya ƙara gaba. Da ya shiga cikin gari, sai ya dinga bi ramuka-ramuka yana ɗiban wa'annan duwatsun yana ɗan ciccike ramukan. Haka ya yi ta yi har ya ƙara so ƙofar gidansa. Ya zo kenan zai cire tukunyar daga cikin amalanken ya shigar da ita cikin gida. Kawai sai tukunyar ta rikiɗa, ta zama wani ɗan ƙaramin aljani. Ina yaran anti anani, ku matso ku ji. Kun sha kallon tatsuniyoyin Anta Anani a wayan mami da dadi ko? To Anta Anani za ta zo ta muku tatsuniya a fili. E mana a gasken gaske za mu wani tare muna nishaɗi. Mu tatsuniyoyi da wasanni, ku hau lilo, ku yi swimming, ku yi skating, ku yi video games, sannan ku karɓi kyaututtuka masu ban sha'awa. Za mu yi fomfiye din nan a ranar 1 ga watan Oktobar shekarar nan insha Allahu a number 5 ta Monday Close opposite Quarter House Hotel of Audu Bakowe Nasarawa GRA Kano tun daga karfe 10 na safe har karfe 5 na yamma. Kudin tiket naira dubu biyu da biyar ne ga kowane yaro. Domin siyan naku tiket ɗin, ku tura kuɗi a wannan akawun ɗin da ake gani. sannan ku tura receipt ɗin zuwa DM ɗina na Instagram at Voice of Anani ko kuma a WhatsApp a wannan lambar sifili tara sifili biyu hudu shida uku bakwai shida biyu sifili. ‘Yan albarka, kada ku bari a yi babu ku, Allah ya hore wa mami da dadi sai kun zo. أني بذلك خستعنا فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نور للناس بما Malam Kalila a tsoraice ya ce, To, me zan gani haka? Aljanan nan ya ce, Kar ka ji tsoro bawan Allah, Tabbas na san za ka tsorata da ganina, kamar yadda ni ma nai mamakin ganin bil'adama irinka. Kai mutum ne mai gode wa Allah a dukkanin halin da ka tsinci kanka. Ni ne nan na sauya zinarin nan ya koma azurfa. Ka gode wa Allah, sannan na sake sauya azurfa ya koma tagulla. Duk da haka, kai murmushi ka gode wa Allah. Ganin haka ne ya sa na sauya wannan tagulla ya koma duwatsu, saboda in gani ko za ka gode wa Allah, ko kuma za ka yi fushi, amma duk da haka kai murmushi ka gode wa Allah. Lallai haka ake so bawa ya kasance mai yawaita yi wa Allah godiya a dukkanin halin da ya tsinci kanshi. Sabida haka, Malam Kalilu ka shiga gida dukkanin abin da ka gani to ya zama naka halak malak. Aljani yana gamin faɗin haka kawai sai ya ɓace ɓat. Malam Kalilu jikinsa ya haurawa, amma duk da haka bai fasa yi wa Allah godiya ba. ya shiga gida jikinsa na rawa. Yana shiga kuwa sai ya gano tukwanen ƙasa guda uku irin wanda ya gani a cikin wannan dajin. A hankali ya je ya buɗe na farkon, ya ganta cike fal da zinare, ya yi murmushi ya gode wa Allah. Sannan ya buɗe ta biyun, ya ganta cike fal da azurfa, ya yi murmushi ya sake gode wa Allah. Yana buɗe ta ukun, ya ganta cike fal da tagulla, ya yi murmushi ya gode wa Allah, ya ce Allah sarki, ashe dai zan sai ƙatoton gida, zan sai ƙatotan mota, zan sai dawakai, zan sai kayan abinci kala-kala, zan sai shinkafa, zan sai wake, zan sai dawa, in sai masara, in sai kaji, in sai zabi, kai in sai duk wasu nau'ukan abinci, in ci, in ƙoshi, in gode wa Allah, kuma har maƙota masu samu. kafin ƙiftawa da bismillah Malam Khalil ya zama ɗaya daga cikin attajiran garin Inibi. Sai dai bai ci arzikinsa shi kaɗai ba, duk garin sai da suka amfana da arzikin Malam Khalilu. Domin babu wanda zai shiga gidan Malam Kalilu da kuka bai fito da dariya ba. Kullum sai an dafa abinci a gidansa buhu-buhu an raba wa marasa ƙarfi. Haka ya ci gaba da taimakawa mutane da arzikin da ya samu. Lallai Malam Khalilu ya ci sunansa. Malam Kalilu na kowa. To ‘yan albarka, wani darasi kuka koya daga wannan tatsuniyar? Ina jiran amsoshinku a cikin comment. ƙurunƙus kan ɗan ɓera, anani ce.